Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 24 ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu 'yan jihar Taraba ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan kalaman da mai martaba sarkin muryayi wanda ya janyo cece ce kamar kowace rana asabar ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Yau Asabar hukumomi a Afghanistan sun kakaba wata dokar hana fitan dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi na dakile kutsawa da Taliban ke yi. Kungiyar mai ikirarin musulunci tana ƙara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan inda suka kai gabda babban birni a cikin lardina 34 na kasar wato birnin Kabul. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida ta afghanistan ya faɗa wa muryar amurka cewa an sanya dokar shiga bacci a duk lardunan daga karfe goma na dare zuwa karfe hudu na asubahi banda birnin kabul da nangahar da kuma panshir kungiyoyin 'yan ta'addan sun saba kai hari ne a cikin dare a don haka sanya dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare zai taimaka ainihin wurin dakile ayyukansu na tada zaune tsaye in ji ahmed ziya ziya Kungiyar Taliban ta kara kaibin kai hare-hare ne a farkon watan Mayu lokacin da Amurka da kungiyar NATO suka fara janye sojojinsu da suka rage a Afghanistan. Tun lokacin ne kuma 'yan ta'addan suka kwace ikon akalla gundumomin kasar 420 ba tare da wata rigima ba. yanzu a makon da ya gabata sojojin amurka sun ce sun kammala kwashe kashi 95 na sojojinta kana za su kammala aikin zuwa karshen wata mai zuwa Yau Asabar 'yan sandan kwantar da tarzoma a Faransa sun fitsa barkonon tsohuwa yayin da suka yi arin gama da masu zanga-zangar kin jinin dokokin COVID-19 da rigakafi a tsakiyar birnin Paris kamar yadda hotunan talbijin suka nuno. 'Yan sandan sun nemi koren masu zanga-zanga a kusa da tashar jirgin kasa da ke cikin babban birnin ta gar St. Lazare bayan da masu zanga-zangar suka kaɗe wata babur da 'yan sanda biyu ke kai a wasu hotunan talbijin hotunan sun nuna 'yan sanda masu tarin yawa a titunan babban birnin rikici tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar ya barke ne a daidai champs elysees inda suka zuba hayaki mai sa hawaye kana aka yi cunkoson motoci kamar yadda hotuna suka nuna a wani taro kuma da 'yan siyasa masu aƙidar mazan jiya suka shirya a bangaren yammacin birnin paris masu zanga-zangar adawa da dokokin annobar covid-19 sun rika rubutu da ke cewa a daina mulkin kama karya Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane ɗari sun mutu, kana an kwashe wasu dubbai daga inda suke a jihar Maharashtra a cewar jami'an Indiya bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya wa yankin ya haddasa ambaliya da kuma zaizayen ƙasa. Firaministan india Narendra Modi ya ce ya yi matukan bakin ciki da rayuka da suka salwanta. hukumomin indiya sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma dubo waɗanda suka tsira masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan saman zai ci gaba da zuba har wasu 'yan kwanaki nan gaba sakataren tsaron amurka lord austin yana kan hanyar sa zuwa kudu maso gabashin nahiyar asiya domin hada kai da ƙawayensu a kan karuwar ayyukan soji da china ke yi yayin da annobar duniya ta coronavirus ke ci gaba da raunata yankin wannan wata ziyara ce mai ma'ana austin yana faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi a cikin jirgi zuwa jihar alaska kafin ziyararsa ta asiya ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin a don haka babbar manufa ita ce karfafa dangantaka a mako mai kamawa austin zai ziyarci kasashen singapore da vietnam da kuma philippines wannan ita ce ziyarar farko da babban jami'in diplomasiyyar gwamnatin biden zai kai a kudu maso gabashin asiya kana ziyara ta biyu da austin zai kai a yankin asiya pacific wanda ya kwatanta a farkon mako da babban aikin soja mai muhimmanci ga ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kashi 45 cikin ɗari na amurkawa da ba a musu rigakafin covid-19 ba sun ce ba su da bukata kana ba su da aniyar yin allurar rigakafin a cewar wani kuri'an jin ra'ayin jama'a wasu kashi 35 cikin ɗari sun bayyana rashin tabbas kana suka ce ba su ra'ayin karɓar rigakafin a cewar binciken da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta associated press noc a hali da ake ciki kuma wasu kashi uku a wannan binciken jin ra'ayin jama'ar sun ce lallai ne za su yi allurar yayin da kashi goma sha shida cikin ɗari suka ce akwai yiwuwar su yi rigakafin daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yado ta amurka rochelle walensky a cikin wannan lokaci ta kira karuwar cutar a amurka da annobar rashin yin rigakafi saboda kusan duk waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu da coronavirus a cikin wannan lokaci ba su yi rigakafi ba To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya bayan jawabin da mai martaba sarkin mura Abbas tafi da ya yi kan kabila Fulani bararu da su bar cikin dazukan jihar Taraba. wasu al'ummar jihar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da kalaman nasa da ya janyo cece kuce ga rahoton da wakilin misalisu muhammad garba ya aiko mana daga taraba Mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida shine dai wanda ya kalaman cikin fushi tare da nuna damuwa kan lamuran da suka jibanci sace-sacen al'umma wadda ya danganta shi ga kabilar Fulani akan cewar su daina in kuwa ba haka ba to za su dauki mataki. Kamar da yadda al'ummar jihar Taraban suke ci gaba da nuna bambancin ra'ayinsu akan waɗannan kalaman da mai martaba sarkin ya yi wadda shi mai martaba sarki ya bawa kabilan Fulani wa'adi akan cewar su yi gaggawan daina waɗannan hali da ake zargin cewa su suke gudanar da shi a faɗin duniya. duniya kamar da yadda za ku ji kalaman kamar haka. Zan yi babban magana kowa ya ji. Fulani mu bororo na daji kun zo a kasan nan ku yan uwanmu ne mun yadda ku yan uwanmu ne mu muku ba. to ina son tambaye ku mu kan musulmi ne ko kuma da kuka so yan uwanmu musulmi ne ko ku ba musulmai ba dole ku bada wannan amsa in ku musulmai ne to ku zauna daji ku zo kuna dukkan mu ɗaya ɗaya sai mun ba da kuɗi ku daina don wannan Allah bai yarda da shi ba don haka duk wani borno a san nan daga yau ya kirga na ba shi kwana talatin idan ya yi shi gaba da zuwa gari a kama mu a kashe ko kuma ba ku fito kuka tsaya kuka faɗa da wanda wannan yake yi ba kuma za mu zaga. To shi kuwa ambasada Hassan Jika Ardo wanda ke zama ba bafulatani kuma a fifin jihar Taraba wanda ɗaya daga cikin dattawa da ke ganin cewar waɗannan kalaman da mai martaba sarki ya yi sun yi tsamari kwarai akasari ma dai a nashi mahanga waɗannan kalamar ba su dace ga mai martaba sarkin ba. Ni a fahimta na bai kamata ba a jahilci na bai kamata ba sarki muna martaba shi muna daraja shi babba ne shugaba ne muna bashi darajarsa amma waɗannan kalaman sun saba ka'ida sun saba doka sun saba tunanin mutum ni ba dan sarauta ba ne amma mun ga yadda ake sarauta wannan sabanin abin da muka sani sarakunan mu da muka sani su kowa inuwa ne suke kawo ma kowa babu wani bambancin kabila ko addini ko yanki kowanne zai zo ya shiga a karkashin su ya rayu kuma in dai mutumin kirki ne abin da muke sarki kenan amma ba sarake ya fito ya faɗi irin wannan kalaman muna roƙo sarki ya yi haƙuri ya yafe amma dole ne mu faɗa mai gaskiya kuma wannan kalaman sarki din nan sun zafafa ainin sannan kuma ba su dace ba shi da gaskiya magana ni wannan fahimta ta ce to sai dai na tuntubi wani mai sharhi akan lamuran yau da kullum Dr. Amadi Abba a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola. Shi kuwa gani yayi waɗannan kalaman da mai martaba sarki yayi yayi su bisa ka'ida kuma daidai ne saboda a kawo ƙarshen wannan matsalar. Eh ba samu irin wannan kiraye-kiraye daga masu girma irin su Abastafida da sauransu wayannan mutane za su sani cewa akwai doka kuma doka za ta iya biya kan kowaye ne in ya karya doka. Don haka kalaman shi martaba daidai yake mun amince da sa kuma wa'annan fulani da ya kira su ya gaya musu su ma fulani ne kuma su musulmai ne in su musulmai ne su sani cewa akwai dokoki a musulunci ya yi wa'annan maganganu ba da sun sa bane zuciyarsa ne ya tashi don haka mu ba mu bashi laifi ba ko kaɗan a hangen abin da muka yi maganan da ya yi daidai ya sake kira ga mahukunta da su sake mai da hankali domin ganin an kawo karshen wannan matsalar salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga taraba a najeriya A gaida Salisu Lado da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani akan dalilin da ya sa ake yi wa manyan sojoji ritaya dole a duk lokacin da aka naɗa musu sabon shugaba a Najeriya. Shin kundin tsarin mulki ne wajabta hakan? Ko dai dokar aikin sojan kenan? Shin sai waɗanda suka fi sabon shugaban mukami ko kuma yana shafar na ƙasa ma? mai tambaya badamasi dan dumumuge mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar. Za kuma aji kashi na biyu na ansoshin tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kawo yanzu waɗanne nau'ukan manyan mutane ne Twitter ta taɓa goge rubutunsu a duniya? Me yasa take hakan? Me yasa Twitter ta goge rubutun shugaba Buhari? Wace irin asara kamfanin zai yi? mai tambaya bafu haruna bajoga To idan Malam Badamasi ɗan dumin muge mai shayi jihar da magaran a jamhuriyar Nijar na saurare ga amsar tambayarka kan dalilin yin ritaya ma wasu sojoji idan aka naɗa musu sabon shugaba wadda babban wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo maka kar in cika mai tambaya da surutu bari in za ku gefe hassan mai na kai na gare ka mai sauraron mu da ka aiko wannan tambaya a halin yanzu muna tare da group captain sadiq garba shehu mai ritaya tsohon hafsa ne a rundunar sojojin najeriya wanda kuma yakan yi sharhi kan al'amuran tsaro da kuma sauran al'amura na yau da kullum a group captain ka ji tambayar wannan bawan allah cewar menene yasa in an naɗa sabon hausan soja a najeriya sai ga sojoji da yawa suna yin ritaya to uh, assalamu alaikum uh, na farko ina so in ce wato shi aikin soja kusan yana cikin ayyuka ba shi kaɗai ba ne amma yana cikin ayyuka da yawa da yake amfani da uh, al'ada yana da tradition aikin soja kuma tradition din nan ya danganta sojan america suna da tradition ɗinsu na ingila suna da tradition ɗinsu na india suna da tradition ɗinsu haka su ma na najeriya suna tradition ɗinsu to in aka ce tradition kaga yana yiwa wani abu ne ba wai an yi doka akai to al'ada in muka ce al'ada ba dole ne ya zama an yi doka akan abu ba amma su wanda suke cikin wannan sana'a sun ga wata hanya ko wani hali ko kuma wani abu da ya kamata wanda yake cikin wannan sana'a ya ci gaba kuma sun ga amfani shi ko kuma sun yarda da muhimmancin shi magana idan an naɗa eh, sabon hafsan soja kaga wasu sun yi ritaya ta taso ne akan shi soja al'adance in na shiga soja kafin kai ko da kwana ɗaya ne to har a mutu kai kana kallo na akan ni abin nan eh, me zance gaba da kai nake a wannan aikin soja ko da kwana ɗaya ne in na riga ka shiga soja be amin ko ma a wani makami na sauka in dai na riga ka sa kakin nan to har a mutu ina kallon ka akan cewa kai ogana ne haka kuma wanda yake kasa da kai shi ma har har ya mutu ko shugaban kasa ko bai zama kai kana kallon abu na shi to al'adar soja na kasa shi ya kamata ya bi na sama soja yana amfani da wannan rank da kuma seniority na sama shi yake eh, a wannan Eh, shi ne ke jan na gaba hmm. to shi ya sa wanda to shi kuma tsarin mulki abin da wato kautin ban katse ka ba hmm. shi ya sa na ga lokacin da aka rantsar da shugaba Buhari a karo na farko a wannan zaben na siyasa hmm. a lokacin da yake gaisawa da manyan mutane a filin taron sai na ga ya ke mika wa janar tewa ɗan jima hannu sai na ga ya ɗan miƙe hakan da hakan ya ɗan gaishe shakan wannan al'ada ce ko an bar aiki ma ko an bar aiki ana ce maka har a mutu har a mutu Allah na tuban ba a lahira za a je a shiga wani sojan ba duk wanda ya shiga soja kafin kai yana nan a oganka haka kuma wanda ya shiga bayan kai yana nan a yaron ka ko me ya zama ana ganin wannan to tsarin mulki daman da ya ba shugaban kasa wanda ya kuma ba wata doka da ta rage wannan dama da zo akan wannan shine shugaban kasa in yana neman hafsan soja babban hafsan soja yana da daman ya ɗauki duk wani wanda yake so sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin baffa haruna bajoga game da goge rubutun wasu manya ciki har da shugaba buhari na najeriya da kafar twitter ta yi da kuma dalilan hakan idan malam baffa haruna na saurare ga kashi na biyun kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinka da mai shirin matasa a duniyar gizo din nan shamsi hanzu ibrahim ta samo maka daga wani mai ɗalibta a bangaren kimiyyar kwamfuta wanda ya gabatar da kansa ga shamsiyyar kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Yusufuddin A. Yusuf ɗalibin ilimi a ɓangaren kimiyya da fasaha musamman ɓangaren abin da ya shafi cyber security. Kamar yadda muryar Amurka ta buƙaci na yi bayani akan abubuwan da yake sanyawa twitter suke goge rubutu waɗannan kafafen sada zumunta ana yin hada-hada na kasuwanci gwamnati tana amfani da shi wajen fitar da bayanai ga 'yan ƙasa da abubuwa da dama amfani da uh, social media wato kafafen sada zumunta ta hanya mai kyau kenan to amma kuma su mugaye a duk inda ake wani abu su sukan yi amfani da waɗannan kafafe domin su cillo wasu abubuwa marasa kyau kamar waɗanda suke yin damfara kamar masu hakin ɗin akawun din mutane a wanda suke amfani da social engineering su yi wato abin da ke kiran shi identity theft kamar su buɗe akawun da sunan wani sanannen mutum su dinga eh, cewa ai su wannan ɗin ne har su yaudari mutane su cuci mutane shi ya sanya kowane kamfani a misali kamar twitter facebook da sauran kafafen sada zumunta kowanne suna da policies ɗinsu wanda yake tsari tsari ne wanda yake wasu dokoki na wanda kafin ka bude account da waɗannan manhajoji dole sai ka yadda akwai in ka zo bude account ga akwai wajen accept da agree din nan duka waɗannan tsari ne wanda ka yadda da dokoki da wannan kamfani ta tsara kuma suna da ikon su cire dukkan wani abu da ka sanya wanda bai daidai da su ba ko kuma su ma kwace account din naka gabaki daya to amma kuma a bangare na biyu shine waɗannan kafafen sada zumunta a kullum sukan yi tallata hajarsu wajen cewa ai sun buɗe shi ne saboda kowa zai iya faɗar ra'ayinsa saboda yanzu muna duniya ce ta dimokuraɗiyya kana da 'yancin ka faɗi abin da kake so kuma ka faɗi kurakuran jama'a to amma kuma komai dai yana da iyaka kamar da dai aka sani dai abin da zai tada hankali ko kuma abin da zai bata sunan wani duka waɗannan dokoki ne na waɗannan kamfaninka ko ne da irin tsarinsa to waɗannan dalilai su suka ba ma ita twitter dama da iko na cire dukkan wani bayani da za a yi shi wanda bai dace ba to wannan shine ah, a bayanin a takaice kuma shi ne ba su ikon cire rubutu eh, na manya-manyan mutane ah, kamar donald trump ya yi fama da wannan hatta ma sun suspending account ɗinsa sun ce bari ya amfani da twitter ba sun bashi wasu shekaru duka. kafin ya fara yi da mutane da dama manya-manyan mutane in muka gangaro kasa abin da ya faru da shugaban ƙasa ya yi tweeting wato ya yi rubutu dangane da wata matsala da ta shafi ƙasa wanda hakan ya sanya su twitter suka goge wannan rubutu to ra'ayi dai ya sha bamban na dalilin da ya sanya suka cire kuma wasu sukan ga cewa kamar sun yi amfani da su twitter ba su yi adalci ba saboda wasu eh, masu nazari sukan ce twitter ta yi double standard ma'ana ta yi wani irin hukunci wanda bai dace ba saboda shi eh, wancan mai namdi kanu mai so ya balle daga najeriya da mutanensa akwai rubuce-rubuce da yake yi na batanci da wasu abubuwa wanda suke tada hankali wanda ya kamata a ce an cire rubutun nasa kuma su kamfanin twitter ba su cire ba San bashi kuma ya za su cire na shugaban kasar najeriya wannan dai ra'ayi ne na mutane mabambanta alal hakika kuma muka duba bangare na 'yanci na ɗan adam shine abun da yake bai dace ba wannan shugaban kasa ne wannan shugaban kasa kuma shine the most important citizen a kasa ta Najeriya kuma in aka lura da tweet da shugaban kasa ya ba wai tweet ne na tada hankali ko wani ba a'a gargadi ne ga mutanen da suke nema su tada hatsaniya a kasa aka yi musu domin su dawo hankalinsu su gane cewa fa akwai doka da oda a kasa wanda wannan shi ya bata mutane rai wanda kuma hakan ya janyo cewa an banan din twitter din ga gabaki daya ma a najeriya an daina amfani da ita wanda wannan ba karamin babban asara zai janyo ma twitter ba sabila da in aka duba waɗanda su mafiya yawancin mutanen da suka fiye suke amfani da twitter a afirka gabaki daya najeriya muna da kaso mafi yawa a cikin mutanen da suke amfani da twitter shi sa yanzu kika ga cewa suna ta kokari su samu su daidaita da ita gwamnatin najeriya wajen ba ma 'yan ƙasa damar su ci gaba da amfani da ita wannan manhajar kuma ina tunanin cewa dai a yanzu dai sun gane kuskurensu saboda in mutum ya rasa najeriya to fa a afirka fa ina mai tabbatar miki ya rasa babbar kasuwa a afirka ga baki daya duk da cewa akwai masu satar hanya ta bayan fage na VPN ba amma shi wannan abun ba shi da tasiri mutane da yawa ma ba sa amfani da shi gaskiya saboda ba daɗi sosai mm, Twitter ba ta daɗi kamar da dai waɗanda suke shiga Twitter suke ba da labari Allah ya sanya alkhairi gode. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan dalilin yin ritaya ma wasu sojoji idan aka naɗa musu sabon shugaba da ma an ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Group Captain Sadiq Garba da Malam din A. Yusuf da suka ansa mana tambayoyin da wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Shamsi Hamza Ibrahim. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. To a gaida Ibrahim Garba, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shankata da wannan wakar. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Kasar China ta lashe lambar zinari ta farko a ranar farko ta gasar wasannin motsa jiki na Olympics a birnin Tokyo na kasar Japan duk da korafin tsananin zafi da ake ta yi a gasar. kasar ta china ta rike tarihinta na mamaye lambobin farko a gasannin olympics sa'ad da 'yar kasar ta china yang keng ta lashe lambarta ta farko ta gasar a bangaren gasar harbin bindiga ta zarar mita goma a jiya juma'a ne aka bude gasar da aka tsara gudanar da ita a shekarar bara ta 2020 amma kuma aka ɗage ta sakamakon annobar coronavirus da ta mamaye duniya to sai dai 'yan wasan da ke fafatawa a bangarori daban-daban na gasar sun yi korafin tsananin zafi a yayin da 'yan wasan tennis da dama suka yi ta kiran da ɗage buga wasu wasanni har ya zuwa yammaci a ɗaya bangaren kuma kasar sweden ta yi nasarar doke australia da ci hudu da biyu a bangaren kwallon kafar mata ta gasar ta wasannin olympics wannan nasara da ta samu karo na biyu a yau asabar ya ba ta damar samun tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar bayan da a karawarta ta farko ta sami doke kasar amurka ita kuwa kasar zambia kunnen doki ta yi da china a bangaren na kwallon kafar mata da ci hudu da hudu kanada ta doki chile da ci biyu da daya netherlands ta yi kunnen doki da brazil da ci uku da uku japan ta sha kashi a hannun birtaniya da ci ɗaya da nema yayin da amurka ta lallasa new zealand da ci shida da ɗaya Ƙungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta sake wani sabon yunkuri na sayan ɗan wasan Borussia Dortmund Erling Haaland. Chelsea ɗin ta tattauna da Dortmund din akan musayar ɗan wasan mai shekaru 21 da kuɗi da kuma ƙarin wasu 'yan wasa. To sai dai rahotanni sun bayyana cewa Chelsea din a yanzu ta yi tayin ɗan wasan da tsabar kuɗi ƙasa ne kawai har fan miliyan 130 wanda shine farashi na karshe da take iya biya a kan ɗan wasan wanda kuma kan iya kasancewa farashin ɗan wasa mafi tsada a tarihi a ingila ko baya ga halan chelsea din tana fafutukar sayan wasu zaratan 'yan wasa domin karfafawa kungiyar da ta lashe gasar zakarun turai inda yanzu haka take zawarcin 'yan wasan gaba da suka hada da harry kane da romelu lukaku mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer ya rattaba hannun tsawaita aikinsa a kungiyar har ya zuwa shekara ta 2024 tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya a can gaba kocin ɗan ƙasar norway mai shekaru 48 ya soma aikin horar da 'yan wasan ƙungiyar na dindindin ne a watan maris na shekara ta 2019 bayan da ya yi aiki na riƙon kwarya na tsawon watanni uku sa'ad da kungiyar ta raba gari da jose mourinho solskjaer ya jagoranci ƙungiyar ta united ta karkare kakar wasannin da ta shige a matsayin ta biyu a tebur haka kuma ta fafata wasan karshe ta gasar europa league amma kuma aka doke ta murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice yau asabar hukumomi a afghanistan sun kakaba wata dokar hana fitan dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi na dakile kutsawa da taliban ke yi kungiyar mai ikirarin musulunci tana kara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan inda suka kai gabda babban birni a cikin lardina 34 na kasar wato birnin kabul mai magana da yawan ma'aikatar harkokin cikin gida ta afghanistan ya faɗa wa muryar amurka cewa an sanya dokar shiga bacci a duk lardunan daga karfe goma na dare zuwa karfe hudu na asubahi banda birnin kabul da nan nangahar da kuma panshir kungiyoyin 'yan ta'addan sun saba kai hari ne a cikin dare a don haka sanya dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare zai taimaka ainihin wurin dakile ayyukansu na tada zaune tsaye in ji ahmed ziya ziya yau asabar 'yan sandan kwantar da tarzoma a faransa sun fetsa barkonon tsohuwa yayin da suka yi arin gama da masu zanga-zangar kin jinin dokokin covid-19 da rigakafi a tsakiyar birnin paris kamar yadda hotunan talbijin suka nuno 'yan sandan sun nemi koren masu zanga-zanga a kusa da tashar jirgin kasa da ke cikin babban birnin ta gar st lazare bayan da masu zanga-zangar suka kaɗe wata babur da 'yan sanda biyu ke kai a wasu hotunan talbijin hotunan sun nuna 'yan sanda masu tarin yawa a titunan babban birnin rikici tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar ya barke ne a daidai champs elysees inda suka zuba hayaki mai sa hawaye kana aka cunkoson motoci kamar yadda hotuna suka nuna sama da mutane 100 sun mutu kana an kwashe wasu dubbai daga inda suke a jihar maharashtra a cewar jami'an indiya bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afkawa yankin ya haddasa ambaliya da kuma zaizayen ƙasa. Firaministan India Narendra Modi ya ce ya yi matukan bakin ciki da rayuka da suka salwanta. Hukumomin India sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma dubo waɗanda suka tsira. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba wasu abokan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya ni gabatarwa sai kuma hail hail da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.